وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna sha bakwai ga watan saniya hijira dubu daya da dari hudu talatin da bakwai sha takwas ne? da saka sha takwas ko? ga watan jimadar saniya hijira dubu daya da dari hudu talatin da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wanda ya daidai da yau ashirin da bakwai da bakwai ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi da muka yi a wannan masallaci na sahaba dukkan sati muna karanta littafin da ke bayani a kan aƙidar almahdi kyakkyawar aƙida da kuma mummunar aƙida da aka cusa a ƙarƙashin wannan aƙida wacce ya kamata kowane musulmi yi imani da yake yarda da akwai almahadi da zai bayyana ƙarshen zamani cikin manya-manyan alamomin tashin kyawa a yau za mu yi darasi na talatin a cikin wannan littafi kuma in ba ku manta ba muna karatu ne a cikin wato irin bidi'o'i da wanda suka yi imani da ce almahadi na sudan shine almahadi da irin bidi'o'in da suka yi a cikin abubuwan su su muke lissafa yau za mu tashi kan bida'a ta shida an gane sadisan addu'a'ul jama'i ba da salawatul ham daga cikin irin biyoyinsu su ma suna addu'a wato da jam'i ta addu'a bayan sallar biyar bayan gama sallar liman zai juyo ya ce a karanta kaza a karanta kaza sannan wasu addu'o'in shi zai yi ana cewa amin amin wannan su ma suna wannan bid'a din qala sahibul sunan wal mubtada'at wani malami mai littafi wato ainihin shine babban malamin dan Muhammad bin Abdul Salam cikin littafin shi da yake sunnoni tabbatattu da suka tabbata a sunna da kuma bidiyo da akan shigar shi ne cewa littattafaru jama'atan ala sautin wahidin ba da taslimi min salati bid'a yake yin istighfari a ce a ce asa a ce so kafa sha ɗaya, kafa ana kula da ku da makamantan wannan da ake jama'a a jinkula a ce a yi so kaza kafa kaza a karanta kafa kaza bayan salloli din nan na farilla wato bayan an yi sallama to lallai yin hakan yace bid'a ce wannan kusan duka da a kasan nan in ma an gama sallah aka tashi ba a yi gani yake kama sallah ba bace ba a shi ta ko sallah daga kabbara ne zuwa sallama shi ke an gama su suma suna wannan bid'ar ana yin wannan addu'ar wacce za ka ga wani bin ba sai liman ba wani ne a cikinsu shi ne zai fara addu'ar shi saura kuma suna cewa amin amin su suma suna wannan bid'a alhamdulillah dai yanzu da yake ana ta karatu matasa ma wasu ina jin sun fara ta wannan gida ko a cikin an sallah a karanta kafa kaza kamar ina jin an fara manta shi da yanzu a gama sallah a masallaci a ce a karanta kaza ina jin kamar ya fara zama tsohon yayi kai ma da gani za a yi za ka ga abin ya zama bambarakwai saboda karatu da ake kai ana addu'a ce za a yi kowa da bukatar shi a ce a karanta kaza a karanta kaza inda yana da asali da an samu daga magabata shine imamu shaɗiri wa kala shaɗiri rahimahullah imamu shaɗiri Allah ya masa rahama ya ce lam yakun sallallahu alaihi wa sallam yajharu bid-du'a'i wa dhikri ala ithri salati iman. wato manzo sallallahu alaihi wa sallam bai kasance yana bayyana addu'a ko zikiri da yakan yi a bayan kowace sallah ba a koyaushe wala yadhharu halin nasi fi ghairi mawqin ta'lim ba ma ya bayyana addu'o'in da yake din ga mutane su ji addu'ar in ba wurin koyarwa ba wato hatta su waɗannan addu'o'in astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam zuwa ƙarshen su ba kowace annabi ke su karar kwana ji ba wani lokacin yakan yi ababin koyarwa kamar da ake ma yara a makarantu na islamiyya don su iya su ci. amma a ce koyaushe annabi zai karara duk aji annabi ba a sami haka ba kamar yadda imamu sha'ibi ya ce ba a samu haka ba gare shi sai a babin koyarwa wannan kinan a karan kanshi suna wasallam to balle kuma ka ce har ma annabi ya ce a yi kafa ta za a yi kafa ta ba shi karan shi wacce yake ba ko yaushe yake bayyana ta ba wakala aizan imamu sha'ibi ya faɗi a wani wani littafinsa الاتفاق فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يكن قوله ولا إكراره إذ يستيوا وتؤينهم حقيقة وتؤدعى لأكي بهيئة الاجتماع بصوت قداء التعريض كفوة أي كذا أي كذا أكام أي شيء وأنا نقول شيء ba a sami haka ba daga ba a samu daga cikin aikin annabi ba ba a sami haka ba yace kama lam yakun qawluhu wala ikrar ko ba yanda aka sami hadisi annabi ya ce ai haka kauli kenan wala ikraruhu ko ba a sami wani sahabi zamanin sa ya tashi yayi annabi ya ja bakin shi ba shi ne ba ba aiki ba kauli ba ikirari waɗannan abuwa uku da su ake samun sunnar mazo sallallahu ko ya zama fi'ilu ya aikata aikata an gani ko kuma ƙauluhu ya ce a yi kinan shi ko da bai ba amma ya ce a yi ko kuma ikiraruhu wani a gaban shi ya zaba ke shi shi ne hanyoyin da ake tabbatar da suna mazo ko babu ko ɗaya a gama sallah a ce wani a karanta wato a karanta kafa kaza a karanta kaza a karanta kaza wasu suna rutuwa su ce to ai abin da ake karanta me ne yanzu na ce karanta kulhu Allahu uku me ne sun karanta kulhu Allahu uku a karanta falaki da nasi a karanta ayatul kursi to na jin laifi ne wannan ba da umarnin da kike shine laifi dan annabi inda inda yana da asali shi zai fara ba sabon umarnin kuna bayanta da kyau kafa kowa yadda annabi yayi waɗannan duka sun zo amma ka ba kowa yana shi kai ka ba su umarni ka ce su yi kaza su yi kaza shi ake neman dalili a kan shi domin abin da mutane ba su gane ba ita ibada da yadda take lafazin faɗin yinta da kuma yadda ake yinta duka sai ka jira ya annabi to anan yanzu lafazin da kake a ce kulhu wallahu kaza falaki kaza falaki kaza lafazin da kai da ka ba da umarni da ma wanda annabi yayi ya koya musahabansa duka ɗaya ne amma ana jiran yaya kuma za a yi an ba da umarni cewa a ce a yi a ba bayar ba tutuna ba ba ba kai yanzu za ka sha gaban manzo a matsayinka na liman a gama sallah ka jiyo ka ce mana makaranta ka yi ina ka sami dalili inda da dalili da annabi shi fara ba sabon su umarni su yi kaza su yi kaza amma bai ba an sallama sallah ka sallami jama'a kai na ka isi gifarin sinasu ka yi addu'o'i waɗannan na bayan sallah inda wani ƙari da za ka ƙara ka tsara kayan ka shi kenan don bukata ka da mantawa da amanta da kyau to suna wannan bid'a ko ba inganta ba shi yasa imamu shaɗi biyu ta magana kamar yadda muka ji sannan kuma a baya muka ji cewa shi ma mai wancan littafin ya ce bai da asali yin haka wa kad balaga ibnu mas'ud radiyallahu an anna amr bin utba wa jama'atuhu yastami'una fi nahiyati min masjid al-kuba yusabbihuna tasbihan ma'luma ويهللون ويكبرون قال فلبس جرنفا ثم انطلق فجلس إليهم فلما عرف ما يقولون رفع الجرنف عن رأسه ثم قال أنا أبو عبد الرحمن ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أو لقد جئتم ببدعة ظلمة wannan magana abdullahi dan masaud kenan babban sahabi in ka koma imamu shafi'i ya kawo cikin littafin sa ji ta me yake fadi abdullahi dan masaud wato yake labari ya zo mashi cewa wani ana ce mai amru bin utba shi da sa suna taruwa a wani bangare na masallacin kufa kufa can iraki kenan kun gane da kyau kamar yanzu a nan masallacin wanda ya su wancan kwanar ko wancan ta can ko ta can ko ta can ko tsakiya ne tabi'una fi ya masjid kun gane shi a wani bangare na masallacin suke taruwa sai labari ya zo masa shi a matsayin shi na sahabi su ko wadancan tabiyai ne nan sun gan shi sahabi su ba zo da annabi ba yanzu waye ne zai zama malamin wani cikin su shi ne ko bai kamata ya ji labarin ɓanna ta bayyana ya bari a ci gaba da yin ta bai bayani na gaskiya ba da labarin iso mai suna taruwa an gama sallah ne wani a'a wani abin ne nasu sai su taru sai su riƙa yin tasbihi ma'alum wato wani adadi na tasbihi kenan subhanallah ko gaba ɗaya suke yi kamar yadda za ka zo suna la ilaha illa gaba ɗaya ko ko wani ke ba da umarni a yi kaza sannan wani halliluna suna tahlili shine la ilaha illallah wa yukabbiruna suna takbiri Allahu akbar Allahu akbar amma sun koma wani gefe sun taru suna cin haka ba shine zikiri ba qala sai ce shi mai ruwaya kinan fa labisa dirnatan sai ya wato sanya irin wazin nan din na rawani irin na larabawa Ba za ka ɗan rufe kanka ya rufe kan shi kenan sun mata laƙa sannan ya tafi fajalasa ilaihi ne je zauna inda ciki a san ba za ka yi hukunci ba sai ka gane a matsala take an ba ka labari kaɗai bai isa ba sai ka daɗa bincika ka tabbatar akan haka ne kun gane da kyau <clears throat> sai ta je ya zauna inda suke falamma arafa ma ya kulo yayin da ya san abin da suke faɗi kai ya gane wannan abu wata sabuwar a ce rafa a arati da ya ɗauke wannan lulluɗi da ya rika kan shi ya ɗauke shi don su gan shi ya gan su mun gane da kyau bayani zai yi ba magana ne na kungiya da kowai kan shi ba su san waye shi sun makala sannan ce ana abu abdurrahman ni ne baban abdurrahman wa ake nufi nan? abdullahi an mas'ud sun makala sannan ce laƙarfan don sun ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma haƙiƙa kuna nuna kun fi sahabban manzo sallan ilimin nan yanzu abin nan da naga kuna yi aula kad bi bid'atin zulma ko kuma kun zo haƙiƙa kun zo da wata bid'a wato mai mai bakin duhu in ka dauki zulman daga zulmi ne na wato duhu ko kuma zulman na zalunta kai ne kun zo da bida'a da kuke so ku zalunci kanku ko fahimta da kyau kun zo da wani abin da annabi bai san shi ba ya za ku rika zamanin annabi ni ne sahabi ni na zauna da annabi ya ji kowa tasbihi da tahalili da tahalili amma bai taba tara musu habai a wani bangaren masallacin shi a Madina ba ya ce mu yi takbiri kaza za kaza tasbihi kaza bai mana ba to ku yanzu tun da ibada ce ko kuka yi shi a cikin ta ku yanzu kun sha gaba annabi kina muna neman ku nuna cewa kun fi sahabba da ilimi dan su ba haka ba ko kuma kun zo da wata bid'a ce bakakirin wanda sahabbai ba su santa ba Bari bidan Allah sahabi ce na Abdullahi dan Mas'ud wanda su lokacin suna inkarin bid'a inkari na gaske in zai ga wani tabiye abinda annabi bai ba ba sa bari a kai har ma abin ya girma har ya zama fitina dan take za su yi wa hadisi fada don a kau da abin kada kuma ya ci gaba don kasan shaidan ya yake da wani ya yi wani abu sai wani kuma ya sahe ya kai sai san ba su ya yanzu ba haka abuwa su ya ba ta abu ɗan ƙarami sai ka ga yanzu irin abuwan nan da ake na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da waƙe-waƙe da sunan yaban manzo ba da kaɗa ka fara abin ba ne shekara ashirin da su shekara ashirin baya abin da ake a garin nan da sunan yaban manzo ya suke shiriniya ko ba ta karanta ba shiri da ta za a kwana ana yi a kwana har safe da sunan yabon masu amma ba waɗannan piano ɗin da wannan kaɗe-kaɗen banzan da faɗa ma na da siffofin Allah a bashi su a wani wurin kuma a ɗauki siffofi na wasu shehunai a ba su matsayin siffan manzo ko ma kai tsaye ma a ba su matsayin Allah ɗin ba ya san su na za ka kama da abin kamar wasa yana yaduwa yana yaduwa gashi nan yanzu wani wasu gani suke kamar ma shi ma addini ne kuma yanzu da kyau <clears throat> to wannan duka muna magana da su mabiya ansarul mahadi domin wannan bid'a ba su kadai ke ba da ma sauran masu cewa a yi kaza a kaza bayan sallah ta farilla a karanta kaza wannan duka bid'a ce da in an je makabarta a gama a ce a karanta mashi kafa ta ya duk bid'a ce annabi ya binne mamaki ya ce ku roƙa masa gafara ku roƙa masa tabbata amma bai ce masa bai ku yi kafa kaza kafa kaza ba ko yayi ko ya ce ko shi ke nan ka kowa ya roƙa masa gafara ya roƙa masa tabbata amma ba kai liman kai za ka jagoranci ka ce ai kaza ba kila wani ya ce to ya mutane ba su yi addu'a ba to a ce ma to dole ya tsira larabci shi mana da yaran su ita addu'a an baka yi abu da larabci sai ka yi da ranka Allah ya gafarta musu Allah ya je mashi Allah ya bashi iko amsa tambayoyin da zai aje yanzu Allah ya masa sa Allah ya masa afa shi kenan ka gama ka tafiya ka amma a zauna a ce liman ne zai ce za kaza yi wato wasu a an kirkiro su ne saboda shi biman ya sami wata daraja da matsayi da martaba saboda ko ina a shugabantar da shi ko liman ne iya shi zai rika ba da saboda sai a rika ji kamar ma idan ba shi abin bai yi ba yanzu abin da yake ta fama da shi kenan sai mutane a yi musu rasuwa wajen ƙato biyar a gida wanda za su yi ma babansu wanka ko ɗan uwansu amma sai ga kowa na gudun gawa ga wannan wanda ka tsaya mana ka koyi da ake ai kai yi tantanta kai ma ɗan uwanka wanka sai da kowa domin inda malami ne zai zama mai wankan gawa duk malami za a gaito shi zai wankan gawa haba da abin ya samu asali daga tushe annabi da yawa Fati suwa suka mishi wanka Sahabar kowa suwa za ki ga dangin mutum su suke mai da kusurci su ne kamata su maka wanka haka ne ko ba haka ba mai gama ne an kawo kamata ya yi da liman da su, kowa su iya yanka amma sai a ce sai liman ya zo ai ta zama ana jiran ana jira sai liman ya zo liman yana da uzurori da yawa sai ka ga an tsara mutane awa ɗaya awa biyu awa uku jira ake za a ke gawa mutane da hidindimun su da uzurori wanda suke nauyi a kansu waɗannan abubuwan sai mu lura da su ɗan uwa ita fa fi hadhihi al-qissa ankara ibn mas'ud kayfiyat ada'i hadhihi al-adhkar wa laysa inkaruhu ala dhati at wa at-tahlil wa takbir a cikin kissan nan za mu ga Abdullahi dan Mas'ud yayi inkarin kaifiyar yadda ake zikirin ne ba wai shi zikirin ya inkari ba yin su tasbihi tahlili tahlili idan ka san zai yan bid'a sharri da suke malu suna kenan sai ce gaga ba san manzan Allah ba su yi manzan Allah salati akwai inda aka ce hadis sun yace kira imani salati wa ma suka biya mu manzo salati sama da hadis wani duk mai karanta hadisin manzo ke mani da salati ko da za ce manzan Allah yake sai a ce ni sallallahu alaihi wasallam ko kaga wai maimakon su ce a ahli sunna sun ce a daina yin wato salati da murya ɗaya liman ya ce a yi ko kuma tasbihi a sai su ta ba wannan ba sun ce ba sa son yima manzo Allah salati ba sa son ambatan Allah wannan kaga akwai shari'a ciki ya kamata ko da kana gaba da mutum ka faɗi gaskiyar abin da yake nan shi na abin da ke bai maka ba amma ba kai masa ƙarya ba dingina mu ahlus sunna kin manzo da kin masu salati ko kin ahlul baiti wannan duka shari ne kuma wannan shirin ba zai hana mutane su gane sunar ba da wannan yana hana yanzu da suna ba ta yadu ba da ko ba hunce ta ba ana shirin amma ana da fahimtar ta da ma ke shirin kare ka faɗi gaskiya domin ji da ke musu shirin sannan wani zai ce ki bari je in ji haka ne wai ba su san manzon Allah ne ba su yi masa salati daga nan wani sai ya zo sai ka ga ya suna ya gane ta ko ba haka ake bane shi yasa Abdullahi dan Mas'ud kun ga ba in kari bane na ne na zikirin a yadda ake zikirin shi in kari bal ma an ka kayfiyat adaihi li'annahu sahibul nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yara zalika fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam shi ya inkarin yadda ake yin tasbihi ne da tahrimin takbiri domin shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi walan yara zalika fi ahadihi shi kuma bai ga haka ba zamanin manzo ɗin sannan sannan abdullahi dan mas'ud ko yana cikin yan gaba gaba na manzo yana cikin masu rubuta wahayi yana cikin wanda suka san hadisi yana cikin wanda annabi ce yabo yake ta yana da ƙarfin imani har aka gan shi ya hau bishiya kafar shi na lange-lange da dai shi kamar zai faɗo don daka sabai suna masa dariya ya ce wannan kafar ta shi ma dariya da za a auna shi a cikin wani mizani wani awo na sikeli nauyin imanin da yake da shi sai yarin jayi wato ainihin annabi na so nuna ba da girma ne ake nuna wato imani ba imani wani abu ne da ya tabbata a zuciya aiki kuma yake bayyana shi ka kaga abdullahi da masudi yana da matsayi kenan shi yasa su sahabbai ba sa barin bid'a a gaban su mu kuwan sai kaga ana banna ka ja baki kai shiru wadan ka a ji haushinka dan ka a sa ka suna dan ka a tsare ka wani har a cikin gidan shi ba iya wa'azi har cikin gidan shi balle a kofar gidan shi balle a layin su balle a ungo su balle kuma cikin jama'a ko a shagon shi ko a kasuwa ko a ofis wani duk bannan da zai gani shi dai ba ki shiru ya kamata kai fatan shiga cikin abin da Allah ke cewa kuntum khayra ummatin فخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله haka Allah ya ce kun kasance ɗaya al'umma ku wannan al'ummar ta manzo saboda ne kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga muna kuna imani da Allah to kullun karka ga banna ka ja baki ka shi dan uwa idan muna yawa masu wa'azi da fa'in ai daidai a bar ba daidai ba su ma masu ɓannan za su ji tsoron bayyana ɓannan tasu Allah ya samu dace sai bida'a ta bakwai tafsirin mahajiyar sudani suratul ikhlasi bi tafsirin ajilin mukhalifun lima sarra'un lima fasar sahaba wa tabi'un da suka tashi tauhidin da suke cewa wato tauhidi a wurin su mabiya asar mahaji wato da mabiya almahadi na su ake kira asar mahaji ko da suka zo tafsiri na suratul ikhlas ita ce wa kenan qul huwallahu ahad to sun mata wani tafsiri na ban mamaki wanda lokacin da ake rubutu littafin nan gudun kai tsawo littafin kai fadi ba a kawo gundarin yadda suka suke tafsirin nan ta ba wanda da yanzu ne zamu mu shigar da shi amma yanzu ma zan saki binciko shi ko da iya shi din mu karanta ku dukkan kurakurai karara yadda ake tafsirin surar al-ikhlas tafsirin da ba za ka shiga cikin ibn kasir ka ganshi ba ba za ka shiga cikin qurtubi ka ganshi ba ba za ka shiga cikin tabari ka ganshi ba jalali duk tafsiran nan ba za ka shiga ka ga wannan tafsirin ba domin tafsiri ne wani iri wanda insha Allah wata za mu zo mu karanta shi in ka ji kila za ka ta dariya in ba ka na kuma dariya kila sai ka yi hawaye Allah ya sauka wannan tafsiri da suke mata gaskiya ba daidai bane qur'ani ba a masa hawan kawar ba ta fassara shi bisa son zuciyarka dan ya dace da wani abu da kake so ka cimma qur'ani ana fassara shi ne yadda sahabbai suka jurin manzo suka fassara tabi'ai wurin sahabbai atba wurin tabi'ai har ya zo zuwa gare mu da magana Allah ce ba a shishigi a cikinta shi sa magabata suke tsantseni akan fassara Qur'ani kun gane da kyau wannan gaskiya abin da suka yi tafsiri ne wanda ya saba ma tafsirin sahabbai da tabi'ai wa man bada ba'dahum da ma da suka zo bayan su wa qad radiya atba'uhu wa ansaruhu bi hadha at-tafsir wanda ya ce al na Sudan sun yarda da wannan tafsiri da ya musulun ikhlasi tafsirin da yake na kuskure ne sosai an yi kuskure a cikinsa wa taqadu anna qira'atuhu hiya haqiqatu ma'rifati tauhi. suna ƙudurci cewa karanta wannan tafsirin na surar ikhlasi shine haqiqanin tauhid wa anna man lam yakrahu lam ya min ansar mahdi sudani al haƙiƙi? suna cewa duk wanda bai karanta shi ba to bai zama wato cikakken mabiyin al na sudan ba suna kiran wannan tafsirin da kul ishara ina za ka ji sun ce shin kayi kul ishara in ka ce ba yi ba to ganin ka ce har yau sama sama kake ba ka gama cika mabiyin na sudan ba sai kayi kul ishara to haka ke kiran tafsirin kun gane da kyau shi ne kawai tauhid shi ne littafin su na tauhid duk wani littafin tauhidin nan da ake karanta na sunna da ma na bida'a irin waɗannan su jauhar tauhid jauharatu wace ce na sha'ira ba ruwan su su haka nan ka dawo ta tauhidi na ahli sunna kitabut tauhid da sauransu duk wanda aka rubuta na manyan magabata ma ka kana na nan na baya na su Muhammad ibn Abdul na can na farkon kitabul iman da ake da shi na barbahari da na suwa duk ba abin da ya da shi kawai in dai ka karanta kul isharat to shi ke da karama cikakken muwahidi amma abin da ke cikin can yana fassara yadda ne da imanin ka da tauhidin ka da cewa shi almahadin nan nasu zai shi ne dai almahadi za mu kawo insha Allah wataran mu karanta muku jin ba ba domin wato takardu ne da babu gas ake da rubutu irin wannan ba rubutu ne tun irin nada kuma sai ka koma can laburare ta bayero inda aka kai su aka tattara aka aje ka nemi injini ka samu sannan ka samu ka zakulo ka sami abin da za ka samu a can ake samun su kai ma kana so za ka iya koma jami'ar bayero bangaren makaɗoɗa za ka same su insha Allah gida kafin ma in kawo kai wannan tafsirin da suka yi mata bid'a ce cikakka kuma kuskure ne saminan bid'a a ta takwas adamu salati khalfa kulli man khalafa mu'taqidihim wato rashin yin sallah ga dukkan almahadi ansarul mahadi bayan duk wanda ya saba maki da su wa in kana ya yu'addi ila fawati salati ansari ma jama'a ko da haka zai bayu lokacin sallah ya wuce bai sami sallah ba in ya ga jam'i jam'in da zai sa shi dai ba zai ba shin bin ko ko da zai sa lokacin sallah ya wuce mai zai kare sai ya yi sallar shi kaɗai ko ya sami wanda suke aqida guda sanan Wani haka duk mun san lokacin da ake ta wannan wanda alhamdulillah kamar da na gaya muku kusan abubuwa ne yanzu duk sun ta haka muke fata a kwana a tashi aƙida ta mabiya tijaniya da ƙadiriya da sauran irikokin da haka muke so su zama labari da tsari haka muke fata insha Allah ba mutane ta karatu ba so da kan biyan suna fahimta wani ya ce taron da aka yi Abuja ya yi kyau ya yi daidai abu ɗaya ne shi dai kuskuren ba ɗan tijjaniya da suka yi shi ba. Ku gaga tun da ya gane ne taron ya yi daidai abin da aka faɗi daidai ne wata yana sunsuna sunna wata za ka tunke cikin halin suna ya sha So nawa za ka ji mutane suna cewa wane ya yi bayan jafar abin da yake faɗi gaskiya ne kawai dai matsalar dai shi dai shi dai kaza To ana nan ana nan wata zai kai alamu ne na gaskiya ya fara fahimtar ta wanda yau mabiya da mahadi suka kusan narki inda su sun zama kaɗan wallahi a kwana tashi ne ana karatu insha Allah mabiya sauran ɗariƙun da duk su watsa da su su koma daidai insha Allah Allah ya gane da mu ya gane da su kun ga wannan bid'a ce har yau har gobe ɗan uwa wanda a cikin ahadin sunna ma wannan bid'a tana nema tana su ba daidai ba ne yanzu idan ka zo gari farko abinda za ka hukunta waɗannan wanda ka tara musulmi ta gani kuma wanda suke daidai haka za ka bi su sallah ba abinda da ya dame ka har sai ta bayyana a gare ka abin suke a kai na bid'a ce bid'a da ta iya kai su ga kafirci ko kuma wato ainihin fasikanci wanda ba za a iya yin wannan ba sallah an fahimta amma don haka kawai ka zo ka ta ni ba zan sallah ba sai na nemi ahalin suna ɗan wana to waye ne ke ne na yi ai sai ka je kabin sannan ne zai bayyana kake gane ahalin suna. an fahimta da kyau amma yawan misali ka zo gari yadda za ka zama kamar a najeriya ko a kano a nan ne kano ka zo kana ahalin sunna ga ba ka da wani magana cewa ba ka san kina za ka yi sallah ba ko ko za ka ce baka sani ba ne kai ka san da zaka je kai sallah kai sallah bayan ahli sunna ka san kuma da zaka je kai sallah kai ta bayan wa ai san a ashe kaga anan koman ka karara amma a ce ka tsinci kanka a wani kai da baka san kowa ba baka san komai ba to asali a wurin ka kowa musulmi ne ko mai bin dake har sai ya bayyana gare ka abin da ba daidai ba saboda haka da farko ba za ka ja daga ka ɗau kowa ba daidai yake ba sai kai ka ware ka kifin zan wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan amma da ya bayyana gare ka limamin nan yana harka da bokaye ɗan tsibu ne yana ba da sa'a yana cewa kaza kaza ya bayyana gare ka abin da yake kira ko ba za ka yi hana shi ba za ka yi mai wa'azi ba amma ga wani tun shi bai da na buwa ba haka shirki nan ta bayyana gare ka san da za ka zo rika zuwa kana sallaka an ni wannan shi yasa kar mu da wannan bid'a ta tsado a cikin mu domin magabata suna yin sallah har a bayan mutumin da yake fasiki nawa ne bai suke sallah bayan hajjan tare da abubuwan da yake na karna ko ko da haka bid'a iri biyu ta akwai bid'a kafara akwai bid'a mufassaka idan bid'a mai bid'a ta kai shi ga kafirci yanzu bid'a wanda zai ce yana da wani ubangiji sunan shi ne wannan dan Allah ne zai wuce sallah zaka bi sallah wanda zai ajiye hoto ya rika ɗaukar hoton yana da tasiri a shagon shi zai iya kawo mai kaskoma inda ba hoton ba zai sami ciniki ba a ƙofar gidan shi yana jin zai hana ɓarawo shiga yana ya sa shi jikin motar shi yana jin zai hana motar fatuwa wannan ba za ka bi sallah ba domin ya riƙi wani Allah daban tare da Allah wajen rububiyar Ubangiji wajen abin da ba mai sai Allah. An sani da kyau, irin waɗannan dole mu tantance su mu gane su amma mutumin da yau ake cin shi da take yi da sunan ko tijaniya ko kajiriya kowa in ka tsare shi bai san kamai ba shi dai biyu yake kawai da ra'ayi kila ma kai ka biyu sanin wannan ɗari ko da wanda ke cikinsu haka wannan babu yadda za ka kai mai hukuncin ne bida'a ta kafirci don bai ma santa ba abin da yake bukata ka karanta da shi ka ilmantar da shi ka nuna mai abin da yake din ba daidai ne zama da a cikin tara Shi ne adamu tazwiji banatihim liman khalafahum fil aqida rashin auren ma wato wanda ya saba masa aqida ƴaƴansu mata lokacin da abin yake kamari yake da karfi dan ansarul mahadi baya aure da ƴan shi sai ga dan ansarul mahadi domin yawancin da annahum yakumuna alaihi bi ridda suna ganin kamar murtaji ne me yasa za a bashi mata bayan shi bai yarda da abin da ake akai ba ba sa ba da aure saboda ne suna ganin wancan wanda ba hakan ba kamar shi ba musulmi bai wannan bid'a ce ko ba bid'a ba ce bid'a ta goma yake qaduhum anna kullu man lam yu'min bi mahdiyyati mahdiyyati sudani munkirun wa kafirun billahi azza wa jalla wa li mahdiyyati cewa su da suke cewa duk wanda bai imani da mahdiyancin almajin na sudan ba munkiri ne kafiri ne da Allah ya kafirce ma Allah babu waye da daukaka kuma ya kafi cewa yankin almahadi na sunan wannan aƙidar ta su ita ma ba ta da kyau za a ce ban yarda da shi ba bayan yau waƙi ya nuna ba shi ne almahadi ba ya zama tarihi cikin tarihin wanda aka yi wanda shi ko almahadi na ƙarshen zamani daga shi aka yi waɗannan sai tashin kiyama wanda ainihin kaga ya saba ma shi na su bai yau shekara nawa da shi shekarun da yawa mun karanta da kuwa kaga ce ba shi bane kenan mafahimta da kyau wa wa akthar hadhihi albida wal mutaqadat mawjudatun inda qudama'ihim mafi yawan bidiyoyin da muka lissafo guda goma wato da wannan kudurce kudurce suna nan a wurin qudama'ihim wato na daɗin su kenan amma ba'dul muntamina ilayhim al-yawm amma wasu sashin masu jingina kansu zuwa ga mahadi yankin a yau na sudan na kasira min hadhihi al-mutaqaddat suna inkarin tsewa wannan akidojin nasu wannan kudurce kudurcen wannan suke tare da su a yanzu aka kai interview da su kan wannan za su sha mun ainihin ba mai da wannan ba kamar a kilin tijaniya sai ka kawo abubuwan da ke kilin dafansu kalwa ka baje ma wani ba tijana zai ta yi ba ruwa na bai da wannan abin ba ko suna da da shi in ka bata ma'ani na tijaniya ka ce ko a cikin littafin kwanci zuwan na salatu fati din ta fi ƙwar'ani to nan to dubu da zai ce kai ban yadda ba kaga bai yadda ba ko bai yadda ba a ashirin ku zai tsawo mutane ya tsallakar da su daga abin nan ko ka za ka duk waɗannan akidin da aka rubuta cikin littafin za ka ga zai ce shi bai yadda da wannan maganar ba to su ma haka mabiyan sauran wanda suka rage a yanzu da za ka yi interview da su za su ce baka mu duk yawanci ba mai da wannan kudurce-kudurcen nasu ba yunkiru na kafiran kun gane da kyau wato ainihin suna musu da yawa daga cikinsu min hadin mutaqadat da wannan kudurce-kudurcen nasu nasalullah ta'ala an yi na jami'an ila sirati mustaqim Allah shi yadda mu gaba ɗayan da mu da wanda suke ba su gane gaskiyar ba zuwa ga hanya miƙaƙƙiya ita ce hanyar nan da annabi ya zana Allah ya faɗi da cikin alƙur'ani ya ce hanyar ta ce annabi ya zana ta kuma ya nuna ita ce hanyar ta hanyar mumine Allah ya kuma a kanta wa yuriyana alhaqqa haqqa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce wa yarzuquna ittiba'a kuma ya azurta mu da binta wa yuriyana ba'ila-ba'ila? Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce sannan wa yarzuquna ba. kuma ya azurta mu da intantarta an fahimta da kyau wannan shi ne ƙarshen waɗannan bidiyo'i da abubuwan da suke ba za a iya wato za ka kama su da kuskure ne ga mabiyar shi almahadi na sudan musamman ne na ƙasar wanda muka fi sanin wannan abin da suke da shi a da wanda kamar da na gaya muku da yawa ne yanzu gaskiya suna ganin duk ba daidai ba ne za mu shiga sabon mabahasi أقول اللور كم الوام حصل الحاجي أشرا جلسين قوم شا وتوطايا كركشو من نفصل إيكنا شبهاتهم شبهاتهم انتمد عليها بعض النجيريين عموما والتطويين على وجه الخصوص على قبول ادعاء المهدي السوداني المهدية ورجع عليها وتعينهم وصف شبهه دي وانت شبهه وانا ابو لهو يقول لي لكتاكا kun san shubha wani abu da kamar daidai amma ba daidai ba ba shine shubha ba wasu rudu da hayaniya wanda wasu sashin yan Najeriya suka dogara da su musamman mutanen Sokoto a keɓe bisa karɓar mahajiyancin wato suɗe wato shi wancan almahaji na sudan da mahajiyancin nashi za mu bayani a kan shirohin da ya rufe su ko kuma suka bi wannan shubha ɗin da kuma raddi a kan shubha a wannan wato bincike na goma sha ɗaya wanda dalilin mai ƙoƙari mu gane wannan don duk yawanci abubuwa kun san suna da sababba kowane abu Allah ya kan sa mai sabari zai kama gobarar sabon gari suna da sabari har kawai za ta faru ba sabari akwai sababba Allah shi ne su in abu ya auku lallai farko dai akwai kadara ba abin da ke akwai sai bisa kadara ta ubangiji ba ba haka bane ba gargashin kadara kuma Allah na sanya sababin faruwar ajal haka ne kuma gaba yanzu ka ga ka haihu Allah ya kadara za ka haihu amma kafin ka haihu ka yi wasu abubuwa na sababan haihuwa ko baka ba da ke zaman ka kai kade baka aure ba kace Allah ya kadara zan haihu ba sai na haihu amma ka ke aure amma ana fahimta ta kana jin yunwa ka ce Allah ya kaddara zan koshi zan koshi amma ka cin abinci mana ka zauna ka ce wannan kaddara je kai da ita baka fahimci kaddara ba nan. kaddarar da Allah ya kaddara maka za ta faru amma akwai sabubban kuma da sai an bi sai ita kuma ta faru an gane da kyau to su ma akwai wasu shubuhohi da suka zama sababin suka rudu da mahajiyancin almahadi na sunan la shakka anna akthara al-firaq al-dalla an al-jaddati tajidu annaha i'tamadat ala shubuhatin aqliyya aw naqliyya ma'a at-tahrij wa at ne ma'aniha. babu shakka dukkan yawanci turkoki da suka bar hanya ta kwarai suka bi wannan hanyar da nabi hana ka'ayi a sa nabi ya zane ko to karkwa ɗaya ce wannan ita ce hanya ta ku bi ta kuma hanyar Allah amma a gefe da yan hanyoyi ka ku to galibi mafi yawan tariƙoƙi ko jirƙoƙi da suka bar hanyar manzo babu shakka abin da ya fatar da su sun dogara ne da wasu shubuhofi ko dai na ƙaliyan wanda suka ciro ta hanyar cirowa ko kuma a ƙaliyan ko kuma na hankali a hankalci kawai aka ba su bayanin suka yi amfani da hankalin suka yi, ko kuma a wani ne ya ciro a rubuce shi ba ya ba wancan wancan aka yi ta nakalin ta kamar da ake na nakalin hajji kun gane da kyau sannan an ciro shi ba ko abin da aka ciro din na nakali sai a harrafa shi ma a tsari wacce da yadda yake daidai sai a bokara shi ba da suna amfani da nassi ba ko na hadisi ko na aya amma za a bokara hadisin ko nassin yayi yi daidai da son zuciyarsu bi ma'aniha sai a bokara ma'anar abin da yadda ma'anar take annabi ya bayanin ta ko sahabbai sai su bokara ma'anar ta ba da wata ma'anar ta ba. a huna ba ba'd subhati subhati haula'i ma alaiha to anan wurin wato ainihin zan faɗi wasu daga cikin waɗannan shigohinsu tare da yi masu raddi faƙulo billahi taufe a shubhatul ula shubha ta farko laisa baina shaykh Usman wa baina al-mahdi mujaddad wato mujaddadan suka ce wai tsakanin shaykh Usman Allah ya masa rahama da shi al-mahdi da zai bayyana babu wani mujaddadi da zai ƙara bayyana shi shaykh Usman shi ne mujaddadi to idan ya riga mutum wato da'awar shi da ya yi ya gama ta kai komai sai abin da ya yi ba kuma ba wani da za a sake samu sake jaddada da'awar cewa sai almahal kun gano wannan shi ba ga wanda ya ɗauki wanda ya zaka cikin kwakwalwar shi duk yanzu ka ga me zai fi jira almahal kawai shi dai yanzu jira almahal kuma yanzu shehu maliga ga da'awar tashi ta yi mai ta ta yi sanyi domin tura sun kunno kai sun kunno kai afirka gaba ɗaya suna ta ƙoƙari wasu so ina faransa za ta kama ina ingila za ta kama su ko tura nan kwasan arna ne kafirai ne ko ko wasu gari su zo su mai gari alama ce ta ne jirgin nawa na wasu usman ya ce kuna ganewa to yanzu wanda duk zai motsa ya faɗa da turawa shi ne wakilan to sudan turawa sun shigo na ingila za su da tsari na musulunci a sudan shi cin na sudan ya tashi ya faɗa da su kuna fahimta to kaga ne mujaddidi kenan to yanzu kenan kusan ya in ya ka rike wannan shubha kawai shi kenan automatically ne ya rage maka kawai sai bi ga almahadi can ya bayyana domin shi ne ba wani mujaddadi zai bayyana ba shi usmanu sai almahadi to ga can a turai ya turawa sun zo ya faɗa da su ya karya shi ne almahadi kenan shi kenan zai bi ko kana juma ne a kad zakara malam dukur fi kitabihi hujjatu wa ko fi kitabihi كنت آه، المسؤول على دليل ظهور المهدي وانا ما لم يانا الشيخ ما لا تكون كما الكمريني هي للتاجي التلاشي كنت المسؤول وتهجا ما يتنبيع على دليل ظهور المهدي حدث دليل بيان المهدي وتكمر قدر عن كذا كان تنبيع ويمي ما دليل شي بيان عن المهدي نسولا ما دليل انا قاني اه مشينا السلطان زي فتهجوجي a cikin hujjoji da ce wata shifa ne shehu shi usmanu bayan shi ba wani mutum da da zai kara bayyana sai almahai shi na cikin littafin nashi ya faɗi wannan hadihin shubha ba ƙala ya ce ƙala shekh usmanu bin fodi wai shekh usmanu bin fodi ya ce laisa baina huwa baina almahadi mujaddadi tsakaninsa da tsakanin almahari babu wani mujaddadi wai wannan maganar ita kanta tana fi buƙatar ne tana bukatar sani domin shi wannan malam tukur a kamar yake shi kuma shi wasu mana a nan sako ta yi rayuwarsa ko ba ka bane shin ya zo ya zauna da shi ya ji wannan magana ne a bakinsa idan ko ba bakinsa wurin waye ji shi wanda ya ji ya ji shi usman ya faɗi wannan magana ana buƙatar ne isnadi in ko babu isnadi to lallai wancan malam tukur wata ƙila mu da muka karanto da ku shehu usman sai da ya littafi wajen nawa yana bayanin almahadi wajen littafi nawa ne ko kuma ta takwas sun ga takwas ko shida ku koma baya mun karanta littafin da ya wallafa da wanda ya wallafa a kan rajin wanda suka yi masu da awaciyar shi ne almahadi da kuma inda ya bayanin hakikanin almahadi da sifofinsa da komai ya yi bayani karara to shi da yawancin bayani shi ne zai zo ya ce ma kansa tsakani na ba wani mujaddadi da gani Ka ma har ya kira kan shi mujaddadi kan malami na gaskiya yana kiran kan shi mujaddadi kana mutum magana tun daga nan za ku kunta akwai ayat tambaya fa kan magana nan malami ne ke ta wa'azi na kokari a gane ya kokari ta shi zai fito ya ga mutane ni fa ne mujaddadi ba nan magana shi yana so ya nuna wai shi Usman ya ce laysa huwa wa bainal mahdi mujaddid wa kad ittafaqa al-khas wal am ala annahu laysa yali Usman mujaddid illa al-imam al-mahdi wai sai yake cewa shi wannan malam tukofin hakika malamai su ne am kuma su ne jahilai kowa da kowa an yi a bisa cewa ba wanda zai biyo bayan shehu usmanu a matsayin mujaddadi sai almahadi wanda zai bayyana da kaga wannan ma magana ai akwai akwai me yake cewa shin ba yake cewa a ribakin ka a cikin albarka zai ce duk kowa da kowa da malamai tun malamai fa na zamanin sa da kuma wanda ba malamai ba duk sun yadda ba wani da zai bayyana a matsayin mujaddadi ba shi Usman da sai almahadi wajen an yadda da wannan ita ma nan magana ce gaskiya ka a bakin mutane ne ka ci musu albasa wanda ba haka ya kamata ya faɗi ba za ka ga mutane suna malamai suna taka tsantsan wajen yadda laƙin magana akan kowa su ce kowa ya da kaza ko da ko gaskiya ce tsoro za ka ga gaskiya ki zama wani ya balle mata sai dai ka ji malamai sun ce jumhur Zahab jumhuru ala kaza wa kaza jumhuru sun tafi kan kaza saboda sun sa kono ne kalle wannan magana amma shi ya ce wai kai ta fata duk alkhasu A kowa da kowa kenan ya da ba wanda zai biyo bayan Usman a matsayin mujallidi sai almahadi to dan Allah almajiran suka karanta wanda za su yi da kuma za su yi da ba ya ce wai ba alinta annan laha yab'atu man yujaddidu dina inda ra'si kulli mi'ati sana in dai har kai ka yarda cewa Allah zai tayar bayan kowace shekara ɗari zai tayar da mujaddidi to dole ne ka yarda shehu Usman yanzu ya wuce kuma an sami kusan shekara ɗari tsakaninsa da almahadi na Sudan saboda haka kenan dole kai da shi ne almahadi kun ji magana tashi maganar cewa za a tayar da mujaddadi haka ne bai da lanki ko amma bai ce mujaddadi wane wane ba a mujaddadai da yawa ko ba haka bane Wani sai yake nema a ɗauko wancan hadisi ya kafa ya kallafa ma mutane hujja da shi Wani 'yan kayan da annabi ya ce Allah zai tayar a farkon kowane wato karni wani san karni ba shi ne shekara ɗari ba Allah zai tada mujaddadi wanda zai sake jaddada addini yanzu dole ne ka yadda yanzu shi usman ya wuce kuma wani muje da bi cewa sai almadi idan kuma shi ne na sudan ko da yanzu dole ka yi imani hujjan Allah yadda ake izanin mutane wannan ya kama hujja ne bi hadisi biyu wato sai ce wai wannan magana bi hadisi nabi kallazi la yadiqu anil hawa in huwa illa wahyuha wannan magana annabi kace wanda shi kuwa annabin naka bai magana game da son zuciya abin da ji ya faɗi ba komai ba ne face wahayi wanda ake masa shi kuma ثم وقد علمت أن المئة سنة من قرن عثمان همت منذ أيام أمير المؤمنين عمر ابن علي ce ta yanzu ka riga ka sani shekara ɗari ne ta riga ta cika karni ya cika karni shan usmanu ya riga cika cif cif tun daga wato mun da ayyami abin mumine tun lokacin sarkin musulmi na wancan zamanin bayan shan usmanu din ne umar bin ali mutum da kare da wannan shan usmanu ya gama tabbidinsa karnin sa ya ƙare tun wannan lokaci duk kare da wannan zamuka ko an ta take da kurujin mahadi ya kasa an yanzu ya zama maka tilas ka yadda ka kudurce da bayyana almahadi kada an ba shakka ba musu dole ka sallama ka ne kawai wannan magana malam tukur ne a cikin littafin kan hujjati mas'ud ala dalilin zuhurul mahdi shi ma makasudi ne na na bayaro a je shafi na bakwai za ka ga wannan magana ɗaya kun gane da kyau ko kaga wannan shubha shubha ce ko ba shubha ba to sai jawabin shubha ɗin jawab ga amsa annal waqi'a yarju hada bi kitab waqi'i yana raddin wannan magana ta malam tukur kun gane saboda me wal hadisul ladhi mazkur wato wal hadisul mazkur la ya'ni shakhsan bi ainihi inahiyatin min nawahi ma'mura duna ghairihi wannan waki iyana ba haka ba ne, musamman mu yau daga shekarar da shi aka almani na Sudan zuwa yanzu an yi sama da shekara ɗari da kuma ka karanta ko Ɗari da ashirin. to kaga an sake samu wani karnin almahadi dai na gaske bai bayyana ba ko shi kuma da ya faɗanda turawan su kuma turawan sun sake dawowa sai ragargaza dai abin shi ko almahadi wancan in yi aka gama shi kenan ba wani kuma da zai zo ragargaza da shi da annabi isa da waye daga nan kuma sai dai tashi dama kawai kuna fahimta da kyau kaga waki ya ya kare ta sannan hadisin da ya kafa hujja da shi wanda annabi ya faɗi ai ba ya annabi ya faɗi shi mujaddadin wane ne a wuri kaza a ƙasa kaza aiki kaza ba mujaddadai suna nan da yawa a duniya kun gane eh liza tajidu ikhtilafan kathiran fi ta'yin ahli ahli bi ainihi fi kulli da'a shi yasa wato zaka sami sabani mai yawa a wurin malamai da masu bibiyan al'amura a duniya ta musulmi wajen saɓanin ayyana waye mujaddadin nan da ainihi kuna fahimta yanzu ba shi usmanu bane ba na afirka shi ya nashi da'awar ba ba daidai zamanin nasa can ka tafi wani yankin na duniya wani ne ba shi bushe da awar asa can ka tafi wata ariyar wani ne kaga ko wannan mujaddadi ɗin ku a nan wanda kuka sani shi za ku ce mujaddadi su kuma ariyar su ma can shi za su ce mujaddadi kowa ariyar su ya sa wajen ayyana shi za ka ga ta saɓani sai ka jana cewa wane ne wasu ce wane ne wane wane amma hadisin nan bai ce wane ba kuma na wuri kaza na ƙasa kaza a'a kawai dai a cikin kowace shekara ɗari za ka ga Allah ya tayar da masu jaddada addini su sake bayani bayan kila an zo an kokari a rushe shi a kawo ɓarna, sai ga Allah ya sake da wasu kuma suna kawai haka ne kuma haka ma haka ne yanzu ku duba lokacin da muka je tare na abuja wani cikin yan uwa malamai dr alhassan sa'idu na ce tuna mai ka tuna 1986 a nan kano muka yi taro na kungiyar kizala a makarantar iya'u suna da take railway gidan dr hussein wanda a lokacin makaranta ce ta kwano ba ta daga nan ina jin zuwa waccan filaɗe ba koma da duk ba ta ba ta kwano babu tili a sama ita ce makarantar ahalin sunna yan izala ta nan kano a sana a ciki ake mikin nan muke karatu ma jafir jeunin sha abdulaziz mutumin masar ya taso daga makaranta gwanani kuma na taso daga sas da jiya ko tajwidi wurin shi mutumin masar ya so makarantar da yamma bayan da asali zai kuwa mana tajwidin da koya a can wannan 1986 ka lissafa mai shekara nawa yanzu kenan shekara talatin daidai na ce to malam ka tuna lokacin a kan wani misali kake yau ga ma a kololuwar abuja tare da shugaban ƙasa ana wa'azi na ƙasa ana conference na duniya mutane daban-daban na ƙasa sun zo duk da sunan sunna allah ya ɗaga sunna ya ɗaukaka ta ba abin da yadda suna za su yi ma Allah zuriya. Karsi alfahari da yawan yanzu Allah kuma ya kariya domin sahabbai da suka je hunai suka yi fahari da yawan sai Allah ya musu sai suka ji babu daɗi sai da suka badar ƴan kaɗan Allah ya taimake su da sauran yaƙe-yaƙe to mu ma yanzu ahli sunna in ka tuna da ka tuna yau shekara talatin dinna nan wa'azi za a zo ana ana jifan ku zaki iri-iri da maganganu ba wanda ba a yi amma yau gidan garin kana nan ba gidan da ba ku ba sunna ba gidan da ba ku isa ba taimako mani daga Allah ta jididi Allah ya jigan mana abokar gumi sai da ya fara wa'azin nan ne ba a gaya mashi ba an ce kafiri ne an ce kuɗi ake ba shi ba yabu ba abin da faka mashi ba amma da yake gaskiya ce ya isa da Allah abin da ya kaddar zai isar almajiran su kuma Jamus, su zo suka ɗora su suka abin da za su gashi nan yau ana ta yi su ma da ismaila idris suka abin da suka tafi almajiran suka ɗora yau shi an waye gari da gwamnati da individual kwaifanci suna nan ita ce a dukkan ba ita ce take son a zaman aminci ita take cikin al'umma ita take son al'umma su rike ƙasarsu su waye wanda duk ba su ba akwai alamu da dalilai na kawo ruhu da ƙasa kowa san wannan a shekaga sai mu gode ma Allah bare da rikewa to shi yasa ina gana nuna man lokaci bari mu sami gaba don mu tsaya ko wannan mujaddadi da yace wancan hadisi ba yana nuna cewa gashi ba shine mu ga cewa kam min mujaddidina ja'u qabla shaykh Uthman bin haka ne ko da yawa wato daga cikin masu tajdidi da suka zo bayan wato gabanin shaykh Uthman bilifoli wa ba'a da hudu ma wanda suka zo bayansa suna nan da yawa kafin sa ba yau su ba tarihi ya nuna ko da su zai da addini kafin shi sannan bayan ya ci kuma an sami wasu saboda haka a nan wani za mu tsaya saboda gaba za mu karanta misalan waɗanda suka zo kai ko gabanin su kuma da suka zo bayansa don mu san cewa ba shi kaɗai ne mu jaddadi ba har ma wani ya ce bayan shi ko ba wanda zai ƙara zuwa sai almahadi za a ci gaba da samun masu jaddada addini har tashin kiyama har almahadi ya bayyana daga nan kuma sai tashin kiyama wanda fatan mu kada Allah ya kai mu lokacin da ma za a yi wannan maganar tashin kiyama din fatan mu Allah ka karbi lawukan mu lokacin da ake cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai mabiyan wannan kalmar akwai makiyanta daga ta rindinar Allah da ta kafirai ya zama muna wannan zamanin ba zamanin da ba masu faɗin la'ila illallah ba kada Allah tuna mana wannan zamani yana ganin za mu tsaya abin da makaranta daidai Allah ya mana dacewa da ba mu ladan tare abin da ne kuskure Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan ah, kwata da bai kamar yadda da yawa a sani kwamitin ɗalibai da mace ne da cewa ɗan kwata ji dangane da wannan kila da bai shafi yan uwa musamman wanda ke wani kasuwa ta sabon da da fata yi Allah ya bayar musu da kai. Sannan kuma kamar yadda ɗan kwata ta sani ta biyu ce an kira mutum na gaggawa. na kwamitin ɗalibai su sakamakon zaman shi ciya mata kwamitin ɗalibai na wannan majalisi mai albarka shi ne zai tsada da sakamakon zama domin a haƙƙin ne ɗan ‘yan uwa ɗalibai to amma kuma Allah ce kaddara wata yana ɗaya daga cikin wannan wanda wannan gidin na iya sanar shi ya same a wannan kasuwa a yanzu haka yana gida yana karɓar daji da ake ta zuwa mata, shi ya sa ya ce ya umarce mu da wannan sakamakon zama da aka yi a wancan sakin da fatan ubangiji Allah ya nuna shi da kai a rubuce an zama kuma an fitar da wasu matsayoyi kamar haka wanda ake cire kuwa su sani domin haƙƙi na kowa da kowa na farko zaman ya fitar da cewa ya kamata a sanar da duk wani ɗalibi da ke zuwa wannan majalisi ne albarka da sani cewa shi ma wani bangare ne na wannan kwamci duk yayin da ake da bukata zauna su wanda Allah ya hore masa yana da lokacin da zai zauna ana da a zai da jirgin ruwa domin tattauna abin da zai kawo mana mafita abu na biyu za a rike wa ɗalibai na wannan majalisi bayanin halin da kwamitin ke ciki lokaci bayan lokaci sannan abu na uku wanda zaman ya cima matsaya shi an ce a kawo littafi wanda za a ɗauki sunaye da lambobin waya na ɗaliban wannan majalisi domin hakan zai taimaka wa mana iyayen da wasu sanarwa da taso da gaggawa ko ana da buƙatar sanar da wani abu da su yan waɗa da bai to za a samu sauƙin samun ta hanyar ko barka sms ko kuma a buɗe group na whatsapp da za a tattauna abin da ya shafi wannan majalisi na mutum sannan a ƙarƙashin wannan an kawo lissafi abin da ya shafi mu bayar ba ba a sanar ba ne don kar mutane su ga lissafi mai kewayawa su ɗauka na wani abu ne to amma insha Allah mu ga lissafi ya zo kuma za a fara maka wannan da daga yau sha abu na gaba da aka tattauna shi ne ana bukata da ya ce wanda za a ci gaba da ɗaukar wannan karatu ta kare da shi daban da baka wannan wajen su yi barka amma saboda yanayi na halin da ta shiga ya sa wasu abubuwa kamar yadda suke da shi tura da ake amfani da ita da mai tsanan da muke amfani da su wurin ɗaukar wannan karatu ta kare na aro na wanda muka siya dama da kuma kuma duka samu matsala saboda akwai buƙatar za a nemi na wannan matashi namu a ci gaba da aiki da shi a hakan wannan ita lokaci kafin tsagowar aiki sannan kuma abu na kusa da ƙarshe wanda aka cimma matsaya shi ne ana buƙatar duk wani ɗalibi idan zai zo karatu musamman na sati sati da ake yi to Allah ya taho da jira a shirin kar zai zo jira a shirin abin da in kuma Allah ya hude da nan har zuwa kuma zai guda ne ko sama da haka wanda Allah ya yi ya tsare masa ana da matsala sannan kuma a na ƙarshe akwai wani sabon da aka ce a rubuta shi kuma wannan zai kunshi sunaye ne waɗanda suka yarda cewa za ka raba wannan kwamiti gudunmuwa ta musamman gwargwadon iyawar mutum da yi tsaki ne ko kuma tsaki biyu ko wata wata domin akwai albashi wannan shi ma littafin da zai zo daga baya shi Allah da ta kai ne zuwa kowa zai rubuta iya abin da yake gani zai iya bawa masallaci da jirgin dali ko kuma wannan majalisi na kuma a wajen ko wanda zai rika bibiyar wannan hali domin karkatar wannan kurari a lokacin da ka wannan shi ne kaɗan daga cikin ko kuma wasu daga cikin abubuwan da aka rasa saura amma malam na san insha Allah yana da abin da zai dora dangane da wannan hali da ake الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Mahaukuri da kuwa dukkanin muna da da kama ɗan uwanmu da suka yi fara su sababin faruwar wannan gobara a wannan gari da ma kawai ma suna da wannan karɓa da kuma na addu'a Allah ya mai masu alkhairi Allah ya mai masu da mafi alkhairi Allah ya mai masu da mafi alkhairi Allah kuma ya tsare sake aukuwar irin wannan musiba da hasara da dukkan al'ummar musulmi domin ita hasara ba ta da daɗi sannan kamar da ce ko ne ya faru da sabon to in ya faru ba lallai ya shafi da wanda ya saba ba shi wanda bai saba ba ba kowai sai ya faru a kwatar kowa da kowa shi sa Allah ke cewa ta kuma na san za ta kiman da jami'a tsarin hukumar khasa su ji tsoron ɗaukar hikima in ta auku ba ta shafar wanda suka yi zalunci suka jawo su sun kare har wanda ba su ɗaukar wanda wani yake shafa shi yasa kullum ake takatsantsan idan abin da zai zama fitina cikin al'umma musulmi kai ba irin wannan suna mana fata Allah ya sa ya zama darasi a kan dukkan matakai da hanyoyi da ake bi na kokarin tsara faruwar abin a gaba. Idan kullum shi abin ya faru ana so ya zama izina da garafi ga 'yan baya shi ta ƙwararri yake cike da kisoshi da bayanai wanda suka gabata kare tun za su ta aka yi musu ku karɓi mu ma mu zama wannan ya zama darasi da mu ɗan wannan mu da ɗan kasuwar mu da ɗaiɗaikun mu da abin da ke jawo wannan alisance su kamar yadda yake sauran ƙasashe na duniya idan al'adun da ya sai da zai fara rayuwar shi ke wata kyau a arzance mutum kai musulmi ba kai ne mu kamata ka san idan za ka tsara ka a addinance a musulunci ke kyau yadda zai zama ka tsaru kullum ba ka zama baya kake yi ba yanzu jikin da kake da naira dubu ta kone ya zama babu ita to sai an sake ɗan kone lokacin da na sake samun dubu ɗaya wanda sake neman watan da waccan suna nan da ta ce kuma da dubu biyar shi ya sa ɗan uwa a ba ta da zaɓi sunan ta ma bai guda ki ga muna fata an tsara da ake Allah ya wayar Allah ya tsaye sannan nan gare da karatu suka wannan na yi bayani wanda ina jin so tsar da mai da karatu da ake yin wannan galibi ko san karatu ne akwai ɗalibai rukuna ne wanda kullum suna zuwa akwai kuma wanda su zo su tafi akwai kuma sabo da shi fiye bayanin da aka yi a bayan bayanin da muka yi wasa ta mara a kan karatu cikin nan da mu da muke zuwa mu saurara mu ba wajibi domin an yi da mu, ga littafi gaban mu ko a ɗauka ko kada ɗauka da duk wanda ke zuwa irin wannan karatu, shi a wurin shi ne da wani amfani babba in ma da amfanin bai wuce ya zama wata ranya ɗaukai ya jita bai ce makamar wajen jiki. na yi bayani karara amfanin ɗauka wannan karatu cikin shi ne taimaka ma ɗan uwanku wanda su ba su sami zuwa wurin karatu ba ko kuma wanda suke ba ma a kasar suke ba kwanaki ne bayani cewa tushoshin da muke da su a kallar guda hudu na sunna muna da misal hausa muna da afirka tv muna da sunna tv muna da mana wacce take hau ita ba tv wacce take dukkan su na sunna wannan tashoshi duniya ake kallon su to a ƙasashe musamman namu na nan sai ba ma na afirka na asiya akwai inda hausa suke zaune a matsayin tsayayi a wurin abubuwan da ake a ƙasar na wa'azi ba da yaran hausa ke ba wa'azuzzuka da ake ba don suwa ke ba ba su samun kawai na ilimi ƙasar da za ka fi tunani ita saudiya to saudiya galibi ke karin mutum suke zaune da ba su da zama ‘ya'yansu ba su da ikon karatu a makarantun gwamnati saboda mai ba su suka da shi da zama ta kan ne kana da izini ne gwamnati suke da haƙƙi a kan da ka karatu ku zo na cikin wallahi sai ya gaci amma ta hanyar tushoshin nan yanzu da kasakatai da da suke je musu za ka ga suna samun iri nan da ake a nan kake zaune kake saurayo shi kuma shi zai buɗe tasha Tattalin talabijin ya rika saurari yana ji yana karuwa mata a cikin gida dukkan kasashen nan da ake da su su kwaɗe zuwa su abin da ya shafi nan su duk wuraren da suke da hausa mu da yawa amma ƙasar faransanci ake ko wani yaran ake ba abin da ya shafi da hausa wallahi yadda suke karuwa da wannan kasashen cikin mu ba mu karuwa da shi to saboda su aka ce a rika sa kyamara ana ɗauka duk wanda ba a sa kyamara ba wannan shi da canal su ba za su amfana da shi domin ya zama audio bai zama video ba sun ko bai zama video ba za su amfana ba sun suna sa abin da za a gani kuma za a ci to ya za a ɗau tun nan su ne za su turo da kuɗi masu tashoshin su biya a ɗauka kuka ce ba haka yin yake ba su ne suna taimakawa su sa karatun dukkan kyauta wasu bayan Allah tun suke ɗaukar hannun sa ko suke rike tashoshin nan ƙanƙaru amma a ɗau asalin karatun ya zama cikin bidiyo ko a cikin kwamfuta cikin memory a tura masu ko ɗaliban kowane malami shi ke wannan duk inda ta zama malaman suna inda ake karatu ɗaliban makarantar su suke zakar bayan su suke ba da dukiyarsu abin da ya shafi samar da kyamarori da haske da sauti da kuma abin da ya shafi kwamfuta da yadda za a yi abin da extra high wanda za a rika tattarawa ana kwashewa ana tura musu ɗaliban kowane mai karantarwa su ke ɗauka wani wani ana tambayar mai ina karatu suka da kuke ba mu ne ba ni ne zan sa kuɗi ba in so waɗannan abubuwa ɗalibai Allah ya saka muku da alheri sada muka gama alwaji ɗalibai suka ce za a yi wajima da maimakon kuɗin da za ku kashe a waje ba ku so mara kama da haka aka yi tara kuɗi aka sayar da kama ni a wuri na kun yi gwani ta Allah ta kama kanku to sayan kamara kaɗai ba shi ba ne waɗannan abubuwan kula ke amfani da su suna amfani suna buƙatar ƙarawa da kuma in wani ya ƙone a sake sayan wani ana fahimtar ka yanzu wannan fitila ta sun ta zuwa amurka tv ta suka ba wannan abin na su ne mu tamun ta ƙone. to kayan aro bahaushe ne yake ana nan wata rana ce suna kan kayan su shi kenan sai mu koma gidan jiya ko sai a daina ɗaukar gidan saboda mu almajiran wannan makarantar Allah bai goye musu an zara haɗa kaya ba kinin suka ce kyamara biyu ake bukata saboda abinda su suke so a tasha ya zama da kyamara biyu ake ɗaukar karatu har yau da muke da ita ya kamata ce mu kara ba za mu tafi bara ba waje a nan za mu bara sai kana da wanda za ka biyo ke ma bara ka girki mashi da haka aka ce waɗannan abubuwa a nan za mu sarki tallata muku shugabanninku na ɗalibai da ke wannan Allah ya saka musu alkhairi na yi wannan bayani ne don kunci manufar a yau duk kudin da suka tara su rika muku bayani mun fara kaza mun sai kaza kaza ya rabu kuma kullum ake buƙatar da suna karuwa da za yi zai su akwai tafsiri na azumi sannan wannan karatu suka na yau da kullum ne a shekara akwai bukatar su fada da tunanin in an ce za a zauna a tattauna ko a zo da rigar shekaru to ba da jin mala'iku ne za su zo su so da su kawo kuma bai kamata a ce mu za mu tafi bara wurin wani ba mu ce mai gashi in kun kasa kun ba da damar barin ku shugabannin ku na ɗaliban suwar da ci bara kai ni dai ba zan wuce wani ce waye ne da ya mana samara ba wannan ina ga abin bai kai da wannan ba ku za ku yi ku za ku daga ku taimaka ma bayan Allah da su ba su iya zuwa wannan karatun musamman na wata kasashe su amfana da abin da kuma ku kuke amfana kuma shi ilimi yadda yake abin da duk ka bayar kana da naka kamar wanda ya karantar da wanda ya suka kwallalar shi har ka kalga karatu da wasu kaji wallahi duk tare za ku tare ya alada to yi ko haka ne ku ne da kullum sai an zo ana ta za a yi miki mutum biyu uku sauran sun tafiye su ku a jin suna da tsarin da suka dauko tsari ne mai kyau ko kai alkawari ma ya kaci ne bidiyo ta zan ba da kaza a kan kasuwa ne yanzu taki zan ba da kaza ga littafi ka bayar su kuma sai ka bayani mun tara kaza mun sai kaza na lissa wannan karatun da ɗaukar shi ita da zai yi ba Allah ya mana jagora Allah ya ba kula da Allah ya rubuta musulunci da musulmi to to nan ya rubuta abubuwan da yake bukata wani gaggawa zai karanta muku a yanzu wannan kyamarar ma a irin wannan bayanin wani san waje nawa aka tara shi ya ba da ciko aka cika aka yi siyarta kuma na fata yi wani bayan allah wanda kila ma shi mai halin ba ma zuwa makarantar yake ba amma yana da sha'awar taimakawa sai ka gaya mashi kullum abin da ba a so cuwa-cuwa a ba da kudin kyamara a wasu kirki ba da jin a wannan makarantar akwai wannan alhamdulillah ya san abin da za mu ke da ne ba ta hanyar abin da kuke tara muke cefanan ba. Sai eh, muna da ɗan abin wanda da shi muke cefanan gidanmu babu buƙatar a haɗa kwandala a ba mu jirin cefanen da gida. Abin da kuka tara za a gane ko ka shi tare ku. Allah ya mana jagora. Kamar yadda aka yi bayanin cewa an sa abinci ko an abubuwan da ke bukata na gaggawa domin a kuɗaɗen su sannan kuma wanda za a neme ta daga baya musamman kamun a fara shirin Allah ke mu wata Ramadan da su kama haka na farko kira akwai su zamani wata fara da ake amfani da ita wanda da ake wurin naira dubu tamani da tafi akwai abin da ya kama naira dubu ne sannan akwai mai da ake so a biya shi kuma wanda za a fara amfani da shi yanzu irin wanda muke da shi a da shi kuma dubu talatin sannan akwai jami'a da za a ɗora wa kyamarar ana buƙatar dubu ɗari da saba'in sannan sai eh, water bike na hajjis na shi kuma dubu ashirin da uku a takaice ana buƙatar dubu ɗari uku da ashirin da uku sannan manya-manya kuma da ake buƙatar tsari domin ba da dama aikin ana buƙatar wata kyamara wata yanzu saboda hauhawar farashin ta kai wurin dubu ɗari hudu sannan kuma akwai rediyo masu wanda shi kuma ya kai ɗari da ashirin sannan kuwa uba ana da buƙatar ɗan uwa a faɗaɗa tunani musamman wajen ɗaukar nauyin sanya wannan karatuttuka da azumi yana tahowa shi ma ana da buƙatar idan Allah ya kore wanda zai ɗauki nauyin mutum wanda za a kasawa ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai na wannan jiha ana da buƙatar wannan da sauran wasu abubuwa kuma da lokaci ba lokaci kamar yadda aka sanar za a ɗauki ba bayani assalamu alaikum warahmatullahi to Allah ya tsammaci musulunci da musulmi ya mana jagora da sha lamuran mun ya sanya albarka a rayuwarmu ya ba mu ladan abin da muke kara mana lafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبقوف وتكون الجبال كالعجم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر صنع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل من حمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر له لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عليكم ورحمة الله